الحمد لله الحمد لله رب العالمين له الأسماء الحسنى وسع كل شيء علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون عباد الله ما زال حديثنا عن الجنة وما فيها من نعيم مقيم لقد وصف الله تعالى لنا الجنان فقال أذى من قائل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فالجنان كلها فردوس غير أن هناك الفرق بين فردوس الأعلى والفردوس الأدنى لقد بين الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هذا دليل على أن جنات الفردوس ليست واحدة فإنها جنات إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الجنان عن حديث عبادة بن سامي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة مئة درجات ما بين كل درجتين مسير مئة عام مسير مئة عام عام والفردوس أعلاها والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر الأنهار الأربعة التي ذكرناها في هذه الآية والأرش من فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى الفردوس الأعلى اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى عباد الله فهذه الاوساف اوساف الجنان في سورة الرحمن تعالوا معي لنسمع وتطمئن قلوبنا بهذه الاوساف يقول سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن كاسرات الطرف لم يدمسهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان hal jaza'ul ihsan illa al ihsan hadhihi sifat sab'a sifat zakaraha Allah subhanahu wa ta'ala li jannati al firdaus al a'la ثم قال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان اسمعوا إلى هذه الصفات الجنات التي من دون الفردوس الأعلى ومن دون جنات عدن فقال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان مدهامتان أما في الأولى قال سبحانه وتعالى ذواتا أفنان أما هذه الثانية مدهامتان فيهما عينان نضاختان أما في جنة الفردوس لأنها تنبع فيها جميع الأنهار فقال سبحانه وتعالى فيهما عينان تجريان أما هنا فيهما ainihin na zakatan fihi ma faƙi hatun wani nakalwar roman kuna zakarar lau faƙi ha fakat amma hunaka ƙara su bar tara fihi ma min kulli faƙi hatun zaujan haza huwalfar bai na tilkar janna wa janna sun ma ƙara su bar tara fihi ma faƙi hatun wani nakalwar roman fihin na ƙasura su tsar uh, ɗaya fihin na kairatun hisan sun ma قال هور مقصورات في الخيام أما في الأولى قال سبحانه وتعالى متكئين على فرش بطائنها من وجنة فيهن قاصرات الطرف قالت سبحانه وتعالى فيهن قاصرات الطرف أما هن أما هنا قال هور مقصورات في القيام هناك فرق بين المرأة التي تعف بنفسها والتي تمنع من الخروج التي ترتدي حجابا بنفسها والتي والتي لا ترتدي بنفسها إلا إذا أجبر على ذلك إذا هنا فرق بين الجنان سبحان الله ثم قال سبحانه وتعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وأبقرين حسان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإن لدخول الجنة شروط وخاصة الجنة الفردوس وخاصة جنة الفردوس عندنا ستة شروط قبل أن ya da kula insani jannatul firdaus ya budda an yuhaqqiqaha fa insha Allah ta'ala fil usbu'il qadim nadhkuru hadhihi shurut fa anta tara hal anta wafaita hadhihi shurut am la dan uwa masu albarka godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai kowa mai komai mai kyawawan sunaye wanda ilimin shi ya mame ko ina da komai mun tabbata ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah Maɗaukin sarki ubangijin talikai wanda ke da mulkin duniya da na lahira gaba ɗaya, godiya ta tabbata gare shi gaba ɗaya, wanda ke da iko akan komai da kowa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wanda kai imani shin ba zan nuna muku wata tijara wani kasuwanci da zai tsira da ku daga azabar Allah mai tsanani ba to ku imani da Allah Maɗaukin sarki da manzansa sa'annan ku yi jihadi da dukiyanku da rayukanku ku yi jihadi fi lillahi da dukiyanku da rayukanku wannan shi ne mafi alkhairi gare ku idan kun kasance kun ilimi kun sani mun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shine shugaban annabawa cikamakin manzanni wanda yake cewa Allah maɗaukin sarki yana cewa na wa bayina na nagari bayi na salihai abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sa'annan kuma zuciyar mutum ba taba darsaso shi ba wannan aljanna kenan a cikin aljannan Allah ya tanada ma abinda ba taba ji ba Allah ya gidan tsira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sabbansa da matayensa da duk wanda ya koyi da sha zuwa tashin kiyama bayan Allah ina wa kaina wasici da kuma ku da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake cewa ya ku wanda kai imani ku ciyar daga cikin arzikin da muka baku arzikin nan ba naka bane na Allah ne to ku ciyar daga cikin wannan arziki tun kafin ranar da zo babu saye babu sayarwa babu wani abokantaka sannan babu ceto sai ga wanda Allah madauki sarki yasa za a ceta Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da wanda zai ceta kafirai dai sune azzalumai alhamdulillah da Allah bai ce wato azzalumai sune kafirai ba sai Allah ya ce kafirai su ne azzalimai maganan mu har yanzu ƙara ce a kan bayani na aljanna da jin daɗinta da ni'imominta ku do ku ji yadda Allah maɗaukin sarki sun fatta mana aljanna da yadda take da yadda daɗinta yake mu daina ruɗuwa da abin da ke na duniya zillin za'il inuwa ce mai gushewa wanda duk abin da ka mallaka za ka tafi ka bar shi a nan ko kuma ya tafi ya barka Allah yana cewa kwatankwacin wannan aljannan da aka tanadar wa masu tsoronsa akwai ƙoramu na ruwa ganga ruwan daɗi wanda ba wari ba ya datti ba komai a cikin shi akwai ƙorama na nono tatacce wanda ba ya jirkita ba zai tsami ba balantana ka je shi akwai ƙorama na giya ga wanda bai taɓa shan giyan nan duniya ba Allah ka sa mu sha giyan lahira wacce ba a maye a cikinta khamrin lazzatin lisharibin mutum yana sha amma ba zai je ta ya ga tumaki ya tsuguna ya ce sannan ku ba ba don yana cikin hankalin shi giyar lahira ƙara mutum nutsuwa take yi amma ta nan duniya sai ta birkita mutum hankalin shi sa'annan akwai ƙorama ta tatacciyar zuma gangariya wanda babu komai a cikinta Allah ya ce akwai dukkan nau'in 'ya'yan itace wanda muka sani da wanda ba mu sani ba saboda haka aljannan nan tana da yawa kuma dukkan aljanna sunanta aljannar firdausi shauran sunaye sifofi ne amma aljannar firdausin tana da darajoji idan muka karanci wannan aya da Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdaus wannan nuna aljannar firdaus ba kwaya daya bace suna da yawa sai dai darajojin su ya sha bamban ya zo cikin hadisi na ubada bin sami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljanna tana da darajoji ɗari tsakanin kowane daraja da kowace daraja tafiyan shekara ɗari amma mafi girman aljanna ita ce aljanna firdausul a'ala saboda haka yace idan za ku roƙi Allah ku roke shi aljannal firdausi wanda take a'ala wanda daga ita sai al'arshin rahman muna roƙon Allah maɗaukin sarki ba don halayenmu ba ba don ibadu da muke yi ba Allah ka sanya mu a cikin aljannal firdausil a'la kuma Allah mai iko ne akan wannan ya bayin Allah idan kana so ka ji siffofi da Allah maɗaukin sarki ya faɗa na aljannal firdausi je ka karanta suratul rahman Allah ya ce waliman qama waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangiji fai da koye to babu shakka Allah zai bashi aljanna guda biyu wannan yawmut tagabun kenan ranan kamun ga domin kowanne musulmi yana da aljanna yana da kuma wuta kowanne kafiri yana da aljanna yana da wuta amma musulmi ba zai shiga wuta ba to kuma wutar shi ba ta zama ba ta zauna a banza ba kafiri ba zai shiga aljanna ba aljanna sai kuma ba ta zauna a banza ba don haka sai a yi ba ni in baka ba ni gishiri in baka manda kenan su kafirai su ba mu aljannar su daga da taka da tashi ta zama guda biyu kenan shi kuma kafiri ka bashi wutar ka don ba ka shiga wuta ba dama ba ita dan kai ba saboda haka sai ya je ya haɗa, azaba akan azaba Allah ya kiyashe mu Allah ya faɗa mana sifofin aljannan nan zawata afnan ya nuna mana cewa tana da abin nan nan aljannan firdausin ta ne wannan ruwa yake fufugowa a cikinka daga ita ne yake tafiya da wanda ruwa yake lambunsa sai ya fito ya shayar da lambun kafin ya gangara ya je lambun wani da wanda sai an shayar ake abin da ya ragu yake zuwa akwai bambanci saboda haka mu roki Allah ya sanya mu cikin aljanna akwai dukkan nau'in 'ya'yan itace sa'annan kuma Allah ya bayyana mana za a kishingida akan karagu wanda yake shimfudan da take akwai kauri akwai kauri a cikin shimfudar cikin shi yana da kauri bayan shi kuma lafa-lafe ga laushi Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa abin nan ƴaƴan itace na aljanna suna nan wato wajen aljannatain dan kurkusa da kai suke daidai bakin ka yake in ka ga dama ka sa hannu ka tsinka ba kaman bishiya ne ta mangwaro nan sai ka je kana ta tsinkaro ta ko ka hau har ma ka ba in kuma ka ga dama abin zai zo daidai bakin ka sai dai ka ka sa in kuma ka zo sai dai ka dinga jin shi kawai kana jin daɗi domin mulki ne wanda ba irin mulkin duniya ba mulki ne na lahira fa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amma duk mai mulkin duniya in ya tashi zai bi tsari ba zai ce wa ordinance lalace ka mun fitsarin nan ba dole ya tashi je da kanshi kaga wannan ba mulki bane kenan amma aljanna ba fitsari ba bayan gida ba majina ba ciwon kai ba komai matanka na aljanna ku ne babu haila babu jinin biki ba maganan aihuwa kana da yara da Allah madaukin sarki sa wildanun mukhalladun suna nan Allah ya yi su ya zuba maka su tunda yaran kake so ka gani ala kulli halin yan uwa masu albarka Allah ya sifanta mana wannan sannan ya ce wa min dunihi ma jannatan koma bayan wannan kuma akwai wata aljanna da bata kai wa'annan ba su ma aka siffanta mana sai dai siffofin wanda aka bayar an ɗan rarrage musu darajoji an ɗan rarrage musu darajoji kowanne daraja na waccan wannan aljanna ne ba kai ta wato bai kai waccan daraja ba har Allah maɗaukin madaukin suke bayyana mana amma matan cikinsu su ba wani wanda ya taɓa taɓa su la mutum wala aljan da wancan aljanna da wani duk mata aljanna ba wani wanda ya taɓa taɓa ta la mutum wala aljan Allah maɗaukin sarki ya ba mu matan aljanna ko wani babban alƙali Allah ya ji kanshi da aka ce muka yi masa addu'a Allah ya bashi aljanna ya bashi mata a hurul in ya ce shi dai tashi ta nan duniya ta ishe shi ya ce ta ishe shi sai da muka gaya min sifofin ne ce to in ga ya zama dole to a kara mishi kwaya daya Allahu akbar bawan Allah ne wanda yake baya bai duniya ba ta zame shi da komai ba saboda haka ya'yan wa al'umman musulmai mu dage mu yi aikin Allah makon da ya wuce an zo an yi lissafi an lissafa mutanen da suka shigo sallah nan masallaci wallahi abin ya bani mamaki mutum dubu ashirin da uku da ɗari shida suke sallah a nan idan da za a ce wannan wanda suka shigo cikin nan ne kawai banda wanda suka yi a waje banda wanda suka yi a can baya inda kowannenmu zai yadda ya ba da yal kawari ya dinga ba da naira ɗari ɗin nan naira ɗari duk sati a wata naira ɗari hudu kenan a shekara naira dubu hudu da ɗari takwas mun ƙaddara shekara ashirin za ka bayar a shekara ashirin ɗin nan gaba ɗaya abinda za ka bayar ne dubu casa'in da shida daidai wa daida ni da na lissafa ma muka lissafa muka fara muka sake mitin da ni da yan uwa da abokanan arziki muka ce to ai tun da haka ne a kati da muka yi lissafi kudin da muke kashewa a shekara ya ninka ya ninka ya ninka wannan muka ce to ina ga mu za mu yi a jos za mu tafi da shi zuwa shekara hamsin za mu ba da na shekara hamsin yanzu abin da ya dage sauran yan uwanmu su zo mu zo muna mai shawara mu ga na shekara hamsin ina a shekara nawa za mu gama biyansa gaba ɗaya zai kama miliyan biyu ne da dubu ɗari takwas da tamanin kowanne a yadda zai kasance a shekara hamsin subhanallah shekara hamsin a lokacin shekara na nawa kabari Allah kawai san iya shekaru na kabari amma aikin nan da za a yi yana nan yana zuwa mun yana zuwa mun yana zuwa mun in Allah ya karba ranar tashin kiyama sai dai a dinga rai ku cewa wancan annabi ne ko kuwa ba annabi ba ne. domin abubuwan da za su dinga shigowa ga shi kuma ban ba wani zafi da na ji ba wani wahala da na sha wallahi wannan shine kasuwanci wanda nake ganin cewa ba za mu yi asarar shi ba mun gaya muku za mu gyara masallaci za mu gyara wata na masallaci nan kuma za mu yi makaranta ta koyon karɓar jinya na haihuwa za mu yi makaranta za mu yi asibiti na karɓar haihuwa sa'an nan kuma gidan karantar makarantar karantar da makafi guragu da kuma kurame bi izinin lai ta'ala in abin ya yi yawa sai dukkan najeriya sun karba duk arewacin najeriya sun karba watakila idan an yi wannan idp sun nan sai mu je mai cikin oba din domin kudin da za a samu za a iya gina estate estet na wayannan a gina musu makaranta a gina musu asibiti a kawo malamai suna koyar da su so za mu rasa ba za mu samu yan iska da za su zo ba san iyayensu ba ba san danginsu ba su kawo fitina ba wanda ya ce musu ku bari ku bari wannan ba ba ne babba saboda haka kowa ya dage naira ɗari a mako naira ɗari kacal za ka bayar a wata naira ɗari hudu in ka ga dama ka haɗa na shekara guda ka bayar shine dubu hudu da ɗari nawa da ɗari takwas in kana da ƙarfi ka ba da na shekara ashirin ɗin ba abin da zai cutar da kai in ka kai shekara ashirin ɗin, oho in ma ba kai ba kai dai ka riga ka sa naka hannun jari. zai dinga tafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da dugadugan ya sa kuma mai nasara cikin wannan aiki da muka sa a gaba in Allah ya yarda za mu yi nasara bi lai ta'ala inna allaha wa sallu na 'alan nabi ya Ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد ورحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت رحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة إلا قضيتها يا الرحمن الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسأل نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين يا رب العالمين اللهم وفق اللهم وفق ولي أمرنا رؤساء الدولة وأدم عليهم موفور الصحة والعافية واجعلهم يا ربنا في حفظك وعنايتك ووفق اللهم ana? الله وفق اللهم علماءنا وغفر لموتانا برحمتك يا الرحمن الرحيم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والايثان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه واشكروه على نعمه يزدكم واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى وتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون